a wannan shekara ta 1447 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan zama da muke yi in Allah ya ba mu rayuwa kowace shekara cikin watan azumi to bana ma gashi Allah madaukakin sarki ya ba mu wannan dama din Ina roƙo Allah madaukakin sarki ya ƙara ma rayuwar mu albarka Allah maɗaukakin sarki kuma ya are mu da imani da lafiya Allah maɗaukakin sarki kuma ya mana dace da ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata ne alfarma alhamdulillah kamar bara ya kamata a ce mun ci gaba da karatu daga farkon suratul fatiha amma kuma Allah bai ba mu iko ba sai wannan karan insha Allah za mu fara wannan karatu cikin sunan Allah maɗaukakin sarki da fata Allah maɗaukakin sarki ya dakar da Allah ya ɗaura mu akan abin da yake daidai abin da yake na kuskure kuma Allah ya kare mu daga dare. Malam Bello baya nan ya tafiya ya je Umara amma dai zai dawo insha Allah zuwa Litinin. shi yasa muka samu ɗaya daga cikin kuma kuma da zai yi a karatu eh, kamar yadda tsarin yake sha Allah za a karanta mana waɗannan ayoyi sannan sai mu ji abin da suka kunsa da ma'anoninsu da kuma abin da za mu iya amfanuwa da su eh, a ciki eh, babban dai sako na wannan shekara zai karkatar da hankali ne musamman akan abin da ya shafi gyaran halaye da kuma ɗabi'u da gyaran zukata da abin da ya shafi ne nesantar da kai daga da abin da ya shafi sabo ne musamman abin da yake damun al'umma na kauce ma hanya ta daidai abin da ya shafi kashe-kashe da lalacewa da gurbacewar tarbiyya musamman na samari wajen abin da ya shafi shaye-shaye wanda ba karamar illa yake ga al'umma ba da waɗannan abubuwa ne da duka insha Allah idan gaba ta kama za mu tattauna a kansu da kuma jan hankali tare da kuma yin addu'a ka san mu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya a ta kuma ya aminta da mu da haka ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah za mu karanta waɗannan ayoyi sannan kuma sai mu ci gaba da bayanin abin da suka gosa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 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآخرة وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين آه الحمد لله آه، ودنا آيوي أن كرم تاسو bude karatu farko da isti'ada da kuma bismillahir rahmanir rahim al-isti'ada shine ma'ana shi neman kariya da kuma mafaka ga abin ake tsoro ko daga abinda ake tsoro neman mafaka da wani Anan nan isti'aza shine wato neman mafaka da Allah maɗaukakin sarki daga abin da ake tsoron shi kuma babban abin da aka fi tsoron tsoronsa shine shedan domin shedan yakan shiga zuciyar ɗan adam ya wato sanya masa miyagun tunani yakan iya rikita ɗabi'ar ɗan adam wannan kuma alkawari ne da ya ɗauka cewa sai ya fitar da bayan Allah gaba ɗaya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da cewa a nemi tsari daga shekan kuma fara karatun Alƙur'ani ana fara shi ne da waɗannan kalmomi kamar yadda ya zo cikin suratun nahal Allah maɗaukakin sarki yana cewa fa'ida idza fasta alqur'ana fasta'id billahi shaifa ne waje. idan za ka karanta Alƙur'ani, to ka nemi tsarin Allah maɗaukakin sarki daga shedan wanda yake abin jefarwa ne wanda aka nesantar da shi daga rahamar Allah maɗaukacin sarki kuma wannan lafazi na isti'ada shine lafazin da ya fi cika wanda ya zo a cikin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi kuma shine Alƙur'ani ya zo da shi shine mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk da yake akwai wasu lafuzza da suka zo daban-daban amma dai wannan lafazin shine mafi cika domin shine ya zo a Alƙur'ani Allah ya ce fasta'id billahi minash shaitanir rajim akan karanta a'udhu billahi minash shaitanir a'udhu billahi alim minash rajim min hamzihi wa nafathihi wa nafathi amma dai wannan lafazin shine wanda yafi shahara kuma ya fi dacewa da matsayin karatu da haka mutum kamar yana neman kariyar Allah madaukakin sarki ne daga shaitan a shaitan daga cikin halitta Allah maɗaukakin sarki ne wanda Allah ya halicce shi daga wuta kuma da ya kasance ɗaya daga cikin bayi ne na Allah maɗaukakin sarki masu biyayya kafin ya bijire ya saba ma Allah maɗaukakin sarki saboda hassada da ke cikin zuciyarsa da kuma girman kai an umarce shi ya yi ma Adam sujjada ya ƙi Allah maɗaukakin sarki ya nisantar da shi shine ma'ana arwajin kuma ya nisantar da shi daga rahamarsa ya cire shi daga inda yake to shi kuma a sakamakon haka ya yi alkawarin lallai sai ya batar da bayan Allah ya saba ma Allah madaukakin sarki to shine ake neman tsari daga shi wannan shedan kuma wannan ita ce sunna mutum ya nemi tsarin Allah daga shedan sai bismillahir rahmanir rahim wannan ita ce aya ta farko a wajen wasu malamai a cikin suratul fatiha wasu kuma suna cewa ba aya ba ce Uh, dukkanin malamai sun yarda cewa a uh, bismillahi rahmani rahim aya ce a cikin alkur'ani a wata sura nambi Shi ne inda Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin abin da ya gudana tsakanin Annabi Sulaiman da kuma Balkis Allah maɗaukakin sarki yana cewa uh, labari a kanta take cewa Inna min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim ga wannan ya nuna cewa bismillah aya ce a wannan sura ba ne kokonto akan haka babu sabani to amma shin aya ce a cikin suratul fatiha ko ba aya ba wannan akwai sabani na malamai akan haka bismillah harawa ne da sunan Allah madaukakin sarki ma'ana ar-rahman wanda yake mai rahama rahama shi ta kunshi kowa da kowa a duniya arrahimu mai tsananin jin kai ga muminai a lahira ina rahamar Allah maɗaukakin sarki a duniya rahama ce wacce take ta kowa da kowa shi yasa za ka ga Allah maɗaukakin sarki in zai saukar da ruwan sama a baya bambanta a tsakanin wannan gari na musulmai ne ko na kafirai ne ko kuma a'a a sauke ma musulmai ba a sauke ma kafirai ba haka nan Allah maɗaukacin sarki in zai bada kyauta ta lafiya baya bambanta tsakanin wanda yake musulmi da wanda ba musulmi ba haka nan Allah maɗaukacin sarki idan zai bada arziki baya bambantawa tsakanin wane mai biyayya ne wane ba mai biyayya ba ne bal ma za ka iya samu wani lokacin Allah maɗaukacin sarki sai ya ba wanda yake saba masa ni'imomi fiye da wanda bai saba masa to wannan ba shi bane abin la'akari wannan rahama ce ta Allah madaukakin sarki amma rahamar a nan duniya ce take shafan kowa da kowa amma a lahira Allah madaukakin sarki ya keɓance rahamarsa da waɗanda suke bayinsa muminai na ƙwarai shine Allah madaukakin sarki ya ce wa kana bil mu'minina rahiman lallai Allah mai jin kai ne ga muminai su kadai a lahira kenan shi ya sa sunan Allah a rahman suna ne daga cikin sunayen Allah maɗaukakin sarki amma kuma abin da arwahin ya ƙunsa ya fi girma fiye da abin da ar ya ƙunsa. saboda arwahin ita wata rahama ce ta musamman ke battaciya wannan kuma arwahman suna ne wanda yake mai gangamewa da rahama mai gangamewa to ana karanta wannan bismillahir rahmanir rahim shine wato farkon abin da ake karantawa kuma duk abin da aka karanta shi da sunan Allah bai taɓewa bai lalacewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu amrin bi balin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa ajzam duk wani al'amari ne muhimmanci da ba a fara shi da sunan Allah ba to wannan al'amarin katsatse ne ma'ana baya albarka bai dorewa ya za ke so ko da yaushe duk abin da mutum zai aikata ya fara da sunan Allah maɗaukakin sarki kuma sunan Allah nan da ake farawa da shi ba sai ya ce bismillahir rahmanir rahim ba in ya ce bismillah ya wadatar misali zai ci abinci bismillah ko zai fita daga gida bismillah tawakkaltu ala Allah ko zai zauna a waje bismillah ya kira sunan Allah ba sunan wani ba sunan Allah ake kira domin shi ne ya fi cancanta a kira sunansa ne ya fi cancanta a nemi taimako da shi ne ya fi cancanta a nemi duk abin da ake bukata a wajensa to shine ake farawa da "Bismillahi rahmanir rahim suratul fatiha sura ce ne girma ita ce mabudin alkur'ani gaba daya ana kiranta suratul fatiha domin fatihatul kitab ce da ita ce ake bude alkur'ani duk wani alkur'ani farkonsa suratul fatiha ne kuma da ita ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suke bude rubutun su na alqur'ani duk waɗanda suke rubuta alqur'ani cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama suna budewa ne da bismillahir rahmanir rahim shi yasa aka kira ta ummul kitab ma'ana ita ce kamar kai na alqur'ani gaba daya haka nan ana kiranta ummul qur'an ma'ana ita ce kan alqur'ani gaba daya wannan a wajen mafi rinjayen malamai ana kiranta da wannan suna sannan kuma ana kiranta da sabo'ul masani cewa bakwai waɗanda ake yawan nana tasu domin a fatiha ita ce ake karanta ta fiye da kowace sura a cikin sallah inda duk wata raka a cikin sallah sai an karanta fatiha a ciki to ana yawan maimaita ta kuma wannan sabu'ul matani Allah da kanshi ya ambace ta da wannan suna Allah ya wa laqad atainaka sab'an min al-matani wal qur'ani wal qur'an al-azim lalle mun bata wasu guda bakwai wanda ake yawan ambatan su ake yawan ta su sannan kuma da al kuma ana kiran ta ma al-qur'an al-azim kamar yadda Allah ya faɗa wa laqad atainaka sab'an min al-matani wal qur'an al-azim haka nan ana kiranta ash-shifa ma'ana waraka ce ana kiranta a roƙuya abin da ake neman waraka da shi ne a roƙuya shi ne abin da ake tofi da shi ah, wannan daga cikin sunayen suratul fatiha kenan ana kiranta a sala sallah Allah ya kira ta sallah cikin hadisi mai inganci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah madaukakin sarki yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi na nisfaini yace na na kasa sallah tsakani na da bawa na kashi biyu me ake nufi da sallah nan yace fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin kaga ita ake nufi kenan idan bawa na yace alhamdulillahi rabbil alamin Allah yace sai na ce ni abdi bawa na ya gode ni wa idza ƙala arrahmanir rahim idan yace arrahmanir rahim bawa na ya kira ni da suna na ar-rahman ar-rahim sai na ce asna alayya abdi bawa na yayi yabo a gare ni wa idha qala maliki yawmiddin da zaran bawa ya faɗi wannan a cikin suratul fatiha maliki yawmiddin Allah zai ce majjadani abdi bawa na ya girmama ni ya ɗaukaka ni ma'ana ka ce Allah shine mamallaki na tashin alkiyama babu wani in ba shi wannan girmama Allah ne sannan Allah ya ce idan bawa ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'in to a nan ne Allah ya ke cewa to ya raba fatiha biyu wannan na Allah ne guda uku wannan kashin kuma na bawa ne ce sai ce sa'ala ni abdi wa li abdi ma sa'ala bawa na ya roƙe ni kuma duk abin da bawa na ya roƙe ni zan bashi to kaga zai ce qasamtu salata kamar ya ce qasamtu fatiha ta kenan baini wa baina abdi ina ana kiranta sallah da wannan hadisin da ya tabbata kuma suratul fatiha sura ce mai girma duk cikin alqur'ani babu wata sura da ta kai suratul fatiha girma daga cikin falalolinta babu wani abin da ya kai suratul fatiha girma a ah, rawaito hadisi imamu muslim ya rawaito hadisi na Abu Sa'id ibn Mu'alla radiyallahu anhu yake cewa ah, wata rana ina cikin sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi kira na ina cikin sallah sai ban yanke sallar nan ba ya sake kira na kira na biyu ban yanke sallar ba ya sake kira na na uku ban yanke ba sai da na idan da sallah sannan na zo na amsa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mai yasa nayi kiranka baka amsa ba yace ya annabin Allah ina cikin sallah ne sai yake ce masa baka ji Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ba Allah madaukakin sarki yake cewa ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku amsa ma Allah da manzansa idan sun yi kiran ku ga abin da zai raya ku ba ai da sai ka yanke wannan sallar yana nuna cewa sallar da yake ta nafila ce ba ta farilla ba amsa kiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tsara sallar nafila ba sai ya amsa wannan kiran na annabi Allah amma bai sani ba sai yasa aka mishi hanzari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa to zan sanar da kai wata sura a cikin alqur'ani wacce ita ce surar da ta fi kowace sura girma a cikin alkur'ani kafin na fita daga masallacin nan ko yana nan zaune yana nan zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi zai fita ya rike hannunsa sai ya ga kamar annabin Allah ya manta sai ya ce annabin Allah kayi alƙawari za ta sanar da ni surar da ta fi kowace girma a cikin alkur'ani sai ya ce haka ne surar da ta fi kowace girma a cikin alkur'ani ita ce alhamdulillahi rabbil alamin ya karanta mishi hakkari ya ce ma anzalallahu fi taurati wala fil injili mislaha. Allah bai saukar cikin attaura ko injila abin da ya kai kwatankwacin suratul fatiha ashe suratul fatiha ta dandane attaura da injila wannan girma ne na wannan sura ba ma za ka samu ila wasu musulmi ba su ma san wannan girman na wannan sura ba in ce fatiha sai mutum ya dinga ganin ta kaman karamin kafa sura ce babba ka duba tsayin surorin alkur'ani suratu al-baqara tana da ayoyi 260 da sittin da wani abu amma suratul fatiha ne aya bakwai ta fi bakara girma ka duba ali imrana mai su ayoyi ɗari biyu ba ta kai girman suratul fatiha ba ka je suratu an-nisa ka je al-ma'ida duka wannan sab'u tiwal din wanda ba surar da take da ƙasa da ayoyi ɗari amma duka da yawan ayoyin nan nasu ba su kai girman suratul fatiha ba ashe suratul fatiha babbar sura ce shi yasa ma Allah ya zaɓe ta cewa in za a yi sallah a karanta ta wani yana cikin falalolinta duk sallar da ba a karanta suratul fatiha a cikin ta ba rusasshiya ce ba sunanta sallah ba Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu salatin lam yuqra fiha bi fatihatil kitab fa khidaj fahiya fa fahiya khidaj cewa duk sallar da ba a karanta fatihati kitab a cikin ta ba wannan sallar rusasshiya ce rusasshiya ce rusasshiya ce ba ce kenan kaga ya nuna mana cewa suratul fatiha sura ce wacce take mai girma kafin a saukar ma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suratul Fatiha hadisi ya zo ya tabbata cikin sahihul Bukhari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji motsi a sama kamar sama ta yi motsi kamar yadda ake buɗe kyauran kofa yayi yi ƙara sai ya ji irin wannan ƙarar sai ya ɗaga kansa ya kalli sama sai ya ga wani mala'ika mala'ikan da ya sauko sai mala'ika jibril yake ce mishi wannan mala'ika ne daga cikin mala'ikun da suke sama ta hudu ba a samu a cikin alƙur'ani yake cewa tun da yake bai taba saukowa ba yake cewa tun da yake bai taɓa saukowa ƙasa ba sai yau ya sauko ƙasa me ya sauko da shi ya ce ya sauko ne dan yamma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam albishir da suratul fatiha ashe suratul fatiha babbar sura ce Ga shi dai ayoyin ta guda bakwai amma sura ce wacce take mai girman gaske da haka wannan kaɗan kenan daga cikin kwalalolin suratul fatiha a dukkanin malamai sun yarda cewa suratul fatiha a makka ta sauka duk da yake wasu suna cewa a madina ta sauka wasu kuma suka ce ta sauka ne sau biyu an sauke ta a makka an sauke ta a madina amma dai an sauke ta ne a makka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce wa laqad atainaka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim mun baka wato wasu abubuwan yabo wanda ake maimaita su akai akai sannan kuma da alqur'ani mai girma wannan ayar kuma ta sauka a cikin suratul hijr ne kuma suratul hijr makkiyya ce wannan dalilin kenan suratul hijr ba madaniya ce sura ce makiya kuma ayar da ake gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ba shi suratul fatiha ta sauka ne a cikin sura makkiya a dai nuna cewa suratul fatiha a maka ta sauka annabi wannan sabani ne na malamai a tsakanin su bai ana cewa suratul fatiha din nan tana nan a suratul fatiha Ah, abin da ya shafi karatu na suratul fatiha aya ta farko a cikin suratul fatiha ah, alhamdulillahi rabbil alamin ah, Allah maɗaukakin sarki yake cewa alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya buɗe wannan sura da yabo a gare shi shine alhamdu dukkanin godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki dukkanin godiya wanda shine rabbul alamin ko rabbil alamin saboda lillahi ubangijin talikai Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halicin an ce talikai al'alamin jam'i ne na al'alam al'alam shi ne duk wani abin da ba Allah ba duk wata duniya da ba Allah ba wannan alamin ne duk wani abu da ba Allah ba wannan alamin ne shi ya ce rabbil alamin ubangiji na talikai gaba ɗaya ubangijin talikai gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki wasu sun ce al'alamin abin da ake nufi aljanu da mutane saboda Allah maɗaukakin sarki ya ce tabarakan lari nazzara al-furqana ala abdihi li yakuna lil alamin nadira kuma al'alamin akan abin da ake nufi aljanu da mutane wasu kuma suka ce a'a ai zance mafi gangamewa gaba daya shine al'alamin duk wani abin da aka ce ba Allah ba alami an gane ko tunda akwai abin da ke tsakanin sama da ƙasa akwai tsirrai akwai wasu halittu dabbobi akwai halittu ruwa akwai mala'iku akwai wuta da aljanna alam ne akwai alkiyama alam ne ba irin wannan alam din ba saboda haka duk wani abu wanda yake ba Allah madaukakin sarki ba Allah maɗaukakin sarki shine mai gudanar da shi Allah shine mai tafiyar da shi duk da yake wasu suna wato ja akan cewa fassara rabbu da kalma ta ubangiji a hausance ko a cewa godiya ta tabbata ga ubangijin talikai eh bahaushe in ya ce ma ubangiji yana nufin arab ne ai wannan kalma ce ta hausa a larabci duk wata kalma da za ta ɗauko ta rabbu ka fassara ta kila bahaushe bayi da ita arab abin da ake nufi eh, mai tarbiyyantarwa to kaga a hausance kila kace Allah ne mai tarbiyyantar da eh, al'alamin ila kalmar ba za ta ɗauki waccan ma'anar ba ko wani zai ce za a ce kuma tarbiyya amma shine asalin ma'anar kalmar a larabci wanda zai kula da abu ya yi rainansa har ya ga ya kiyaye shi ya kula da shi har iya iyaka cikansa shine ma'anar rab haka wannan harshe ne ba wai dama an ce dole sai ta fassara kalmar Alƙur'ani da kalmar ta ba akwai kalmar ka a yaranta da ba za ta taɓa ɗaukan kalmar Alƙur'ani ba ba za ta taba dauka ba haka wannan kusantar da ma'ana ne haka dan ta ce ubangijin talikai wannan babu wani matsala a cikinsa inda ba wai ka ba Allah wani suna ne wanda ba nashi ba wannan bayani ne na wata siffa daga cikin sufofin Allah Maɗaukakin sarki sai Allah Maɗaukakin sarki ya ce ar-rahmanir rahim kama ana fassara mana cewa waye rabbul alamin din nan shine ar-rahman wanda yake mai jin kai ga bayinsa a duniya ar-rahim wanda yake mai jin kai ga bayinsa a lahira shine ar-rahim wannan sunaye ne daga cikin sunayen Allah Maɗaukacin sarki mafi girma wa idza qila lahum isjudu lirrahmani qalu wa mar rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura an ce ku yi ma ar-rahman sujjada sai ce waye ar kuma Allah shi ya sa ma kan shi wannan suna ar A Allah madaukakin sarki yana faɗa cewa ar allama al khalaqa al-insana allamahu al-bayana har zuwa ƙarshen wannan sura sun ce ka gaya mana waye Allah nan naka wanda kake cewa a bauta mishi a ajiye duk wani Allah ya ce ar-Rahman shine ar-Rahman kuma Allah ya ce in za a roƙe shi a roƙe shi da waɗannan sunaye nasa daga ce akwai ar-Rahman Allah ya ce qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ko ku kira shi da Allah ko ku kira shi da ar-Rahman duk abin da kuka kira shi da shi in dai suna ne nashi wanda ya sa ma kansa kuma ya siffantu da shi to ku kira shi da wannan suna wannan babu eh, lalacewa a ciki duk sunan Allah da ka kira shi da shi suna ne nashi musamman sunayen da Allah ya sanya ma kansa kuma sunaye na Allah maɗaukacin sarki ba mu ne za mu sa ma Allah suna ba Allah shi ne yake sa ma kanshi sunan da ya dace da shi ko manzon sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da wani suna wanda ya dace da shi tunda ya fi kowa sanin Allah kuma duk abin da zai faɗa dangane da Allah maɗaukacin sarki wahayi ne saboda haka ashe in ya kira Allah da wani suna kamar wahayi ne kenan da ya kira Allah da wannan suna ba wai tunani ba ne, ba ra'ayi ba ne, in huwa illa wahayin yuha da abin da ya faɗa wahayi ne ake masa da haka a rahmanir rahim Allah shi ne mai jin kai da bayinsa a nan duniya bayi kuma ya shafi kowa da kowa kamar yadda muka faɗa a farko yanzu da aka yi sanyin nan kowa yake jin sanyin nan ko in aka yi zafi ma kowa yake jin zafi idan tattalin arziki ya taɓo kowa yake jin zafin aljihunsa wannan rahama ce ta Allah tana gangama kowa da kowa a duniya idan kuma sauƙin ya zo ya shafi kowa da kowa sai ka je asibiti ka ga marasa lafiya wanda ba musulmi ba suna ma kan daren asibitin suna kiran wani Allah Allah ya ba su lafiya wani kuma musulmi yana nan yana kan gadon rashin lafiyan yana kira Allah kuma Allah ya rike ko ba faruwa wannan rahama ce ta Allah kuma barin shi da Allah ya yi a cikin wannan jinyar ba kuma cewa Allah bai san shi bane an gane ko ba wai Allah bai san shi bane barin shi da Allah ya yi a cikin wannan jinyar shi kan shi wannan jin kai ne gare shi inda Allah ya so sai ya daura mishi abin da ya fi jinyar da yake ciki dan in ya juya ya waiga ya waiga sai ya ga ce ga wasu can shi tashi jinyar nafila ce ashe ta jinyar rahama ce sannan kuma in ya tuna cewa in ya gama jinyar nan ya fita a cikinta za a kantare masa zunubansa za a ɗaukaka darajarsa ashe jinyar rahama ce a gare shi saboda haka Allah shine ar-Rahman wanda yake mai jin kan bayinsa a duniya dukkaninsu musulmansu da kafirinsu babbansu da karaminsu a lahira kuma Allah maɗaukakin sarki shine wanda yake keɓance rahamarsa da waɗanda suke muminai bayinsa kaɗai da Allah ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah shine jin kai ne kawai ga bayinsa muminai sai Allah maɗaukakin sarki ya ce maliki yaumiddin ubangiji Allah maɗaukakin sarki shine mai mulki ranar sakamako ana karanta maliki yaumiddin ana karanta maliki yaumiddin ba tare da ja ba kuma dukkan su ma'anar su ɗaya ne duk da yake ɗaya ma'anar tafi ɗaya ma'anar cika da girma shine ma'anar maliki domin suna cewa dukkan malik duk wani wanda yake mai mulki ne malik ne yana da mallaka amma ba duk malik ba duk mai abu bane ake ce mishi malik ba duk mai abu bane za a ce mishi shi sarki amma duk sarki za a ce mai abubuwa ne fata Allah Allah ne mali ko ka kira shi mali ko ka kira shi Mali? duka waɗannan ruwayoyi sun inganta ah, daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an karanta da su maliki yawmiddin ah, ne mamallakin ranar sakamako ba yana nufin cewa kafin sakamakon kuma ba shi ke da waɗannan ranakun ba abin nufi a wannan rana babu wani mai mulki sai Allah tunda a duniya za a ce wane mai mulki ne wane mai mulki ne amma a lahira fa babu wani mai mulki sai Allah dai Allah ke cewa limanil mulkul yau lillahi alwahidil qahhar ashe kenan ya cancanci ya zamanto shine maliki yawmiddin abin abinda ake nufi da addini shine aljaza sakamako kamar yadda Allah yake yawma idin yuwaffihimullahu dinahumul haqqa ranan da Allah zai cika musu sakamakon su sakamako na gaskiya haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa wa inna dina waƙe kuma lallai sakamakon nan sai ya auku sai an yi bincike an yi sakamako tsakanin bayi shine addin aljaza sakamako ake nufi a wannan da haka Allah shine mai mulki da ba wani mai mulki bayan shi a ranar tashin alkiyama har a duniyar ma mulki duka na Allah maɗaukakin sarki ne amma ya raba ma wasu daga cikin abin da yake da shi na iko shine Allah yake cewa wane mai mulki ne a kaza amma duka mulkin na Allah ne babu wani wanda yake mulki a karan kansa ya ce mulkin nasa ne mulki dukkan shi na Allah maɗaukakin sarki ne to wannan shine ayoyi guda uku da Allah maɗaukakin sarki ce ya raba sallah tsakaninsa da bawansa wannan duka na Allah ne duk sun shafi Allah maɗaukakin sarki ya za ki kira ta ummul qur'an an ce duk abin da alqur'ani yake kunshe da shi yana cikin suratul fatiha Alƙur'ani ne yake kunshe da shi dama bayani ne akan Allah madaukakin sarki sai bayani akan al'ummomin da suka gabata sai bayani na abin da ya shafi halal da haram wannan kuma duk akwai sashin suratul fatiha kaga duk abin da ya shafi haƙƙin Allah madaukakin sarki an takaita mana jiya waɗannan ayoyi guda uku to sai aka koma kan maganar bayin Allah da abin da yake zafi yi mabautan Allah na kaɗaita Allah da bauta da abin da yake haramun ne kuma su yi kar su nemi taimakon wani Allah kar su bauta ma wani Allah shine ba ke cewa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gare ka muke bauta kuma gare ka muke neman taimako al'ibada shine wato ƙasƙantar da kai tare da girmamawa da ƙauna wannan shine ma'anar ibada ƙasƙantar da kai tare da girmamawa da ƙauna duk da yake wasu daga cikin malamai sun ta shi a kan cewa shine duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake so kuma ya yarda da shi ibada ne amma dole ibadan nan sai ta kunshi ƙauna da wanda ake bauta ma sai kuma ta kunshi girmamawa Allah maɗaukakin sarki ya ce wallabina amanu shaddu hubban Lilla. ina cikin bauta da girmamawa akwai ƙauna dole sai da ƙauna a ciki shi yasa inda wani zai ƙaunaci wani ƙauna da ba ba wanda ya cancanta da ita sai Allah sai a ce wannan bai bauta ma Allah ba ya bauta ma wani ai hatta masu bauta ma wasu Allah nan ko manyan malamai ko mala'iku ko aljanu suna yi musu ne tare da ne kaskantar da kai tare da nuna kauna da kuma girmamawa ke za ke cewa suna bauta ma wannan Allah domin wannan ba wanda ya cancanta a masa wannan ba Allah Allah ne kaɗai ya cancanta a masa wannan ba waninsa ba ya za a nan Allah ya tattara bauta bawan da yake faɗa ce iyaka na abudu ya Allah gare ka muke bautawa kuma gare ka muke neman taimako ba a neman taimakon wani Allah a cikin abin da yake Allah ne kaɗai yake da iko da shi Allah shi ke da iko da rayawa kashewa azurtawa talautawa ba da lafiya da warkarwa wannan duk Allah ba da arziki da hanawa wannan duk Allah ne ba za ka ce wani ka azurta ni ba a kana iya cewa wani ka taimaka min da abin da kake da shi da abin da Allah ya baka wannan kayi da kai laifi ba ba za a zo a ce a to kun ce kuma ba a roƙon wani Allah kuma ka nemi taimakon wani Allah a wannan abu ne da Allah ya sa shi a hannun wani wani lokacin za a yi ta falsafa a yi ta kewayawa ta ce kaka nemi taimakon wani kuma shi kenan wasu za su cutar da kai ka ɗaga waya ka kira wani ka ce ya taimake ka eh wannan taimakon Allah ya sa shi a hannunsa ne ai ko Allah ya sa wannan abin a hannunsa ne amma ba wai don cewa kiransa ko neman taimakonsa neman taimakon wani Allah ba kuma kamar wanda zai ji tsoron zaki ne sai a ce ya yi shirka da Allah tunda ya ji tsoron zaki ko wanda zai ji tsoron maciji sai a ce ya ji tsoron wani Allah kenan tunda yana tsoron wani abu a wannan tsoron ɗabi'a ce ta ɗan adam in ya ga irin wannan abin ya ji tsoron sa ko ba ɗabi'a ɗan adam ba ce yanzu muna zaune a wajen nan inda maciji zai shigo ko wasu ba su tsoron ba ke sun ji ko dole wasu sai sun ji tsoron sai a ce wanda ba su ji tsoro ba su ne masu tauhidi wanda suka ji tsoron wannan dabbar mai cutarwa wannan mushrikai ne a ba haka bane akwai taimakon da baya hannun kowa sai Allah shine ba a so ka tambayi wani kamar yanzu mutum ya samu kansa cikin rashin aihuwa sai ya je ya nemi wani ya ce ka bani aihuwa ya isa ya bashi ai ba sai bashi wannan bayan ai in duniya za ta taru ba za ta baka wannan aihuwar bayan ko mutumin da yake cikin wahala da talauci da fatara ya ce wani ka sanya min wadata ko ka wadata ni ba ni wadatawa sai Allah ko irin wannan abin shi ake ne kenan bauta ta Allah madaukakin sarki ne shi kadai ake bauta ma haka nan kuma shi kadai ake neman taimakonsa ya zo cikin hadisi mai inganci Abdullahi dan Abbas yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan abin hawa akan jaki yake ce masa ya gulam inni uallimuka kalimati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya kai yaro zan sanar da kai wasu kalmomi ba ana nufin kalma ɗaya ba a'a wani saƙo wani zance wanda yake kunshe da bauta ta Allah madaukakin sarki yace ihfazillaha yahfazka ka tsare Allah Allah zai tsare ka ka kiyaye dokokin Allah Allah zai kiyaye ka ihfadillaha ka kiyaye Allah ta jibu tujahaka ko amamaka za ka same shi a gaba gare ka ma'ana duk sanda ka tsare Allah ka ji tsoron Allah ko in ka shiga cikin wata damuwa Allah zai kawo ma Allah zai yaye ma wannan damuwa shine ihfadillaha tajibu tujahaka ko amamaka sai yace mishi idza sa'alta fasalillaha idan zaka tambaya ka tambayi Allah ma'ana ka tambayi wani amma yanzu misali yaro zai zo ya tambayi uban shi ya ce baba a biya mun kuɗin makaranta ai tambaya ce wannan ta shiga wancan hannu ba ta shiga ba tunda dama a asali a yanda ɗabi'a take shi ke biya masa wannan kuɗin makaranta kaga wannan ba za a ce ya tambayi wani Allah ba ko ko yaro zai zauna ne ya ce to shi kenan ya Allah biya mun kuɗin makaranta a ce ya Allah kama baba buɗi ya biya mun kuɗin makaranta ko ka hore wanda za a biya min kuɗin makarantar nan da babu shi ko wannan kaga shi ne to amma mutum ya zai ce a'a ai dan ya tambayi babansa ya bi ya shiga cikin idza sa'alta fas'alillah bi tambayi Allah ba eh ana tambayan Allah madaukakin sarki abin da ya fi ƙarfin ɗan adam abin da ya fi adam kada tambayar Allah maɗaukacin sarki yanzu mutumin da yake gurgu ne mai kafa ɗaya sai ya zo abin shi ya fada a ƙasa ya zama ba zai iya sunkuya ba sai ce wani da Allah taimaka min da wannan abu sai a ce ya roƙi wani Allah <laughs> ya nemi taimakon wani Allah ba za a ce ya nemi taimakon wani Allah ba wannan abu ne da kana iya ɗauka ka miƙa masa kana iya ɗauka ka miƙa masa yace idan sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta yace in zaka nemi taimako fasta'in billah ka nemi taimako da Allah madaukakin sarki ma'ana kaka nemi taimakon wani kenan ana neman taimako ne da Allah maɗaukakin sarki ba da wani ba ana neman taimakon Allah ne ba taimakon wani ba an gaddamar da bauta akan neman taimako saboda bauta ita ce kan gaba da komai Allah ya halice mu ne don mu bauta masa shi yasa idan ba bauta ma Allah maɗaukakin sarki za ka yi ba to ko da kana da wani abu na taimako ya zama asara in dai bai taimake ka akan bautarsa ba kuma wannan yana nuna cewa duk abin da za ka yi na bauta sai ka nemi taimakon Allah in Allah bai taimake ka akan ka yi abu ba ba yanda za ka yi ka iya gudanar da wannan abu haka duk abin da kaga kana yi a cikin rayuwarka da taimakon Allah ba da iyawarka ba yanzu ba ka tashi ka yi sahur ba in Allah bai taimake ka ba za ka iya sahur din nan ba sai a danne ka har ka makara ka ga taimakon Allah yanzu kana zaune ko ka tashi ka yi ibada in Allah bai taimake ka ba sai Allah ya rike ka sai ka kasa tashi ka yi ibada sai za ke so komai mutum ya nemi taimakon Allah na abudu wa na sa'in ihidina siratal mustaqim har yanzu bawa yana ƙara jinjina ma Allah maɗaukakin zama ya sa ihdina siratal mustaqim yanzu yana roƙon Allah ne cikin bukatunsa ya ce ya Allah ka shiryar da mu ka datar da mu alhidaya datarwa ah, hidaya guda biyu ce akwai hidayatu dilala wal irshad akwai hidayatu at akwai hidaya shiryarwa ta tanuni da karantarwa wacce ita ce ta annabawan Allah madaukakin sarki da kuma masu ganar da mutane masu ɗaura su akan hanya da Allah ya ce wa kulle kulli qaumin hadin kowane al'umma suna da mai dakar da su suna da mai shiryar da su kaga wannan ba shirya ta zuciya ba ce ta karantarwa ce haka na Allah madaukakin sarki ya ce ma annabin salaita alaika hudahu ba kai zaka datar da su ba wannan ba ta gaggare ka ba ta hannunka wannan kuma ya faru ne lokacin da Abu Talib zai mutu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a kansa yayi iyaka iyawarsa dan ya ga cewa ya kira shi zuwa ga addinin Allah ma'ana ya hadihi yana nuna masa ka faɗi kalma guda ɗaya da zan <clears throat> samu hujja da ita a gaban Allah madaukakin sarki in samu in samu maka ceto kaga har yanzu wannan manzo Allah yana masa hidaya ne ta mene ta insha ta nunarwa ta karantarwa cewa ka faɗi wannan abin shine tsirarta amma zuciyar ta karɓi wannan abin ta riƙe shi ta yi aiki da shi wannan ba na annabin Allah ba da haka annabin Allah ya yi iyaka yinsa kuma ya sauke abin da Allah ya ɗaura masa na cewa ya shiryar da shi ɗin ya nuna masa amma bai shiryu ba bayan ya mutu akan addinin iyayensa da kakanni ba addinin musulunci ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi baƙin ciki mai tsanani cewa bai shiryu ba shine Allah ce laisa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha ba kai za ka shigar da su ba Allah ne ke shiryar da wanda ya so shi yasa annabi nuhu alaihi salam bai iya shiryar da ɗansa ba ya zama mumini ɗansa ya kafirce masa duk da ya nuna masa ya ce babu wani wanda Allah zai wanda zai samu tsari da kariya a wannan rana la asima min lahi illa marwa'i amma dan nan bai ba ya ji ya gaya masa ba wanda zai kubuta a yau in ba wanda ya dini ba amma a ƙarshe yaron ya halaka aiko to kaga annabi nuhu ya yi mishi maza hidayatu ad-dalalati wal ishaq ya nuna masa cewa ka bi amma ya ki bin haka nan annabi ibrahim alaihi salam ya yi ma mahaifinsa hidaya ta karantarwa da ni ya abati la ta abu da shaitan ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni kadini wannan din hidaya ce domin ba yi da ikon da zai shiga ya canja zuciyarsa ko yana da shi ba yi da shi ba yi da ikon da zai canja zuciyarsa haka wannan ihdina da muke faɗanta a cikin fatiha ba ta dilala ta irshad ba ce ta neman datarwa ne cewa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ihdina siratal mustaqim a sirat shine tafarki hanya al-mustaqim wanda yake mai kake shine addinin musulunci wannan shine as-siratal mustaqim cewa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu tafarki wanda yake mafi miƙewa mafi tsayuwa wanda shine tafarkin Allah Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu hanyar annabin Allah madaukakin zargi Allah ya ce ka gaya musu wa anna hadha kuma wannan sirati ita ce hanya ta mustaqiman mai kakkiya fattabi'uhu ku bi ta wala tattabi'u subul kada ku bi duk abin da yake wasu hanyoyi ne rafsa ne a zo kan addinin musulunci a ce ma a'a akwai wata hanya da sai ka bi ta wannan hanyar sannan ka cimma abin da kake nema kamar yanda yanda manya-manyan masu ɗariƙoƙi suke kira a kai ko sai sai ka bi ta ɗariƙar shabili sai ka bi ta ɗariƙar ƙadiri sai ka bi ta ɗariƙar tijjani sai ka bi ta ɗariƙar waye sannan ka kai zuwa ga Allah maɗaukacin sarki Allah ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u manzo Allah shi yasa wata rana yana zaune da sahabbansa ya zauna sai yana da tsinke a hannunsa